Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan a wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faru na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Asabar 13 ga watan Agusta. a ci gaba da gabatar maku da rahotannin abubuwa na koyi da muke yi yau bayan labaran duniya za a ji yadda wani gurgu dan asalin jamhuriyar niger ya je kasar ghana inda ya yaƙi gurgunta ya zama wani gwarzo a ni dan niger ne amma yanzu na zama dan ghana don saboda me na zo ghana aka bare ni da hannu biyu na ji daɗi na yi aure a ghana a da yara yara na so zuwa su kuma na da takardun ghana komi na ghana ne da kamar kowane daren ranar asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku za kuma aji labaran wasanni wanda murtala faris sanyin na ke gabatarwa to amma kafin nan ga murtalan da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma labaran duniyar ma'aikatar shari'a ta amurka tana binciken tsohon shugaban kasar donald trump kan zargin keta dokar leƙen asiri da wasu manyan laifuka bayan da hukumar binciken kasar ta fbi ta gano wasu takardun bayanan sirri goma sha ɗaya a gidansa na mara lago da ke florida farkon makon nan wata kotun yanki ta amurka da ke gundumar kudancin florida a jiya juma'a ta buɗe sammacin da ya ba da damar bincike wanda ya bayyana wasu laifuka uku da ma'aikatar shari'a take nema a zaman wani sashe na bincikenta. ta da suka hada da keta dokar leƙen asiri yi wa shari'a katsalandan da kuma rike bayanan gwamnati ba bisa ka'ida ba ba wani mutum da aka taba caji da wannan laifin ya zuwa yanzu takardun bayanan binciken gidan sun bayyana cewa hukumar ta fbi ta gano fiye da akwatuna ashirin na takardun bayanai ciki har da waɗanda aka ayyana a zaman babban sirri na gwamnati da kuma wasu da aka rubuta wa matsayin bayanai na shugaban ƙasa da wasu takardun sirri daban-daban da hotuna da kuma wasu takardu da aka rubuta da hannu. Jirgin ruwan dakon kaya na farko da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hayarsa domin ɗauko hatsi daga Ukraine zuwa Afirka ya isa a ƙasar ta Ukraine a jiya Juma'a. Jirgin ruwan zai ɗauki kashin farko na kayayyakin abincin tallafi zuwa nahiyar Afirka a ƙarƙashin wani shiri da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗaukar nauyinsa domin sufurin hatsi da suka makale sakamakon yakin da Rasha take yi kan Ukraine. tare kuma da taimakawa wajen rage matsalar karancin abinci a faɗin duniya jiragen hatsin da aka baiwa damar barin ukraine a can baya karkashin wannan tsarin ba na kayan jinkai ba ne haka kuma wasu ƙasashe ne suka sayi kayan da suka ɗauka alexander kubrakov ministan kula da ababen more rayuwa na ukraine ya wallafa a shafinsa na twitter cewa za a loda wa jirgin ruwan da ya isa kasar tan dubu ashirin na hatsi da za a kai kasar habasha kasar ta nahiyar afirka tare da takwarorinta a kasashen somaliya da kenya suna fuskantar mafi munin bala'in fari na kusan shekaru arba'in. a halin da ake ciki kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da gaggauta samar da damar isa ga tashar makamashin nukiliya a yayin da rasha da ukraine a jiya juma'a suka koma zargin juna da harba makamai a kusa da tashar jami'an kasar ukraine sun ce dakarun rasha sun harba rokoki fiye da arba'in a birnin manhattan wanda yake tsallaken kogin naifa da ke kusa da tashar gwamnan yankin valentin reznichenko ya ce farar hula uku ciki har da wani yaro dan shekara goma sha biyu sun sami raunuka sakamakon harin rasha kuma ta zargi ukraine da harba makamai kan tashar an ba da rahoton gwamza kazamin fada tare da harba rokoki a kusa da tashar a ranar juma'a shugaban hukumar makamashin atom ta kasa da kasa ya ce akwai hatsarin fuskantar bala'in nukiliya har sai idan an dakatar da yakin aka kuma baiwa jami'an sa ido damar dudduba tashar rundunar sojin saman kasar china za ta aiki da jiragen yaki zuwa thailand domin wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin thailand ɗin a gobe lahadi atisayen zai kunshi lugudan wuta na jiragen sama kan wasu abubuwa da aka auna a ƙasa da kuma girke tarin dakaru kalilan da masu yawa a cewar ma'aikatar tsaron china a wata sanarwa da aka wallafa a shafinta na yanar gizo faɗaɗa ayyukan soji na ƙasar ta china a yankin pacific na asiya yana jan hankalin amurka da ƙawayenta haka kuma yana ƙara haifar da jayayya kan dabaru da tattalin arziki da ke ƙara ruruta wutar rikici tsakanin manyan ƙasashen biyu da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya sakataren tsaron amurka lloyd austin ya ziyarci thailand a watan yuli a zaman wani sashe na ƙoƙarin ƙarfafa abin da ya kira rukunin ƙawance da aiki tare na musamman a yankin. 'Yan kasar Iran sun bayyana yabo yau Asabar kan harin da aka kai wa mawallafi Salman Rushdie wanda aka kwashe kusan shekaru goma ana farautarsa sakamakon wata fatawa da babban shugaban addini marigayi Ayatollah Ruhullah Khomeini ya bayar na cewa a kashe shi. Har yanzu ba a kai ga gano dalilin da ya samu harin wanda 'yan sanda suka bayyana da Hadi Mata daga New Jersey ya daba wa mawallafin wuka ba. a yayin da yake shirin soma jawabi a wani taro jiya juma'a a yammacin new york gwamnatin tsarin mulki ta iran da kafafen yada labarai da ke karkashinta ba su bayyana wani dalili na kai farmakin ba to amma a birnin tehran wasu da suka zanta da kamfanin dillancin labarai na associated press sun yaba wa harin da aka kai wa marubucin wanda suka yi yakinin cewa ya yi ɓatanci ga addinin musulunci a littafinsa mai suna ayoyin shaidan wanda ya wallafa a shekara ta 1988 To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni wanda zai kai mu gana inda wani matashi ɗan asalin jamhuriyar Nijar wanda bara ta kai shi ganar ya canza lale ya kama sana'ar kwallon guragu abinda ya yi sanadin shigarsa tawagar kwallon guragu ta ƙasar Ghana. tare da jagorantar wani kulub a birnin kumasi wato ashanti warriors hamza adams ya aiko mana da ƙarin bayani sunana amin yaro daga nan niger ne fito kalle gaskiya na zo na canji kaina a nan ghana wanda ya sani shiga harkar kwallo ni ma na fito daga niger na zo nan ghana sai ni a bakko ne da da nake bakko sallah kani kuma sha san region da kana san region ni tun da ma musamman harkar bol ne kuma da allah ya rike ni na gani ni dai a gani na dai ban taɓa gani kamar allah ya rike ni ba kuma wurin nake tayar yarana da matana su ma su a ganin kamar tsaye nake sai Allah ba ni hikima na zo na shiga cikin wani national team nan ga kuma shi a buga ball kadan kadan sai na zo tare da su ne a yi ina buga ball ina buga ball Allah kai na akara ne dawo akara hannu zo nan kuma shi a yanzu haka nan kuma shi ne ne captain na Saint Louis State Soccer Players eh, sannan kuma na je je match international match eh, na je na cikin national team gaba na gana na Guragu sannan kuma ya nan ga nan kuma shi na jagoran wasu kuma ni ne kaftin sannan mun je match mun buga da Najeriya mun ci wasa mun buga da Togo mun ci wasa mun dai ci wasa da yawa dai to dan ni dan Nijar ne amma yanzu na zama dan Ghana don saboda me na zo Ghana aka bare ni da hannu biyu na ji dadi na yi aure a Ghana ina da yara yara na so zuwa su kuma na da takardun Ghana takardun aihuwa Ghana ka komi na Ghana ne da duk abin da zo na Ghana ne yayi Eh, na na zabe zo na je in yi zabe na komi saboda shi abin da ya sace na yanzu ni gane nake buga ma kuma in mace ya zo yanzu haka international match gaba daya Africa gaba daya ba ka sanin zan buga ma sai gana tunda a Ghana nake a Ghana na koya kuma a Ghana na iya kuma na zo a Ghana na ji daɗi an ban matsayi ne ne a Saint World Skate Soccer Captain kuma shi gaba daya saboda shi akan wannan abin ma ya bari ni a jin daɗi ramanin abin da nake tafiya eh gaskiya abin da muka kanta shine gaskiya ba tallafi ko ba gaskiya ba ba taimako cikin harkar ya kamata a ce taimako zo ciki ko ba gaskiya ba ai aya magana aya ciya guragu su barbara su barbara mi da mine ne gaskiya rashin tallafi ne duk gurgun da ka ga ya bara dan talaka ne dan mai kuɗi ne wallahi bai zai tsaga ya yi bara ba mu ma mu gani taris wani ma nan bera abin da zai ci bera abin da zai ci amma yake yake zuwa shayan bara ko ba haka ba eh. saboda shi bari mu ma muke muke zuwa ma harkan bawa dan Allah dan annabi kan iyaye nake magana da ubannai kar ka ga gurgu ya tashi ka ce za ka sashi harkan bara ko ka ce ba ka sa hisku ba ka kula da shi shine ba musu don mu ma sun wannan abin ya zo karshe a gare mu harkan ya wala bara a ce gurgu gashi mu da kamar mu kashe zuciyar mu ya aiki yau akwai gurgun da ke zuwa ya aikin fita na moto akwai gurgun da ke aiki na latration ko mu gurgu ya iya yi sai dai abin da ya karin shi in ya koma na sama ne amma ma fatan dan Allah iyaye da manya shi shugabanni in wani gurgu ya tashi kan ga a rinka tallafi aya taimaka mai To a gaida Hamza Adams da wannan rahoto na musamman yanzu kuma ga shirmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin ku VOA Hausa don Allah kasashe nawa ne suke amfani da kudaden sefa kuma kasashe nawa ne suke amfani da harshen Faransanci a duniya da ma nahiyar Afirka? Mai tambaya Garba Idi Wayis Zindar ɗan jihar da magaram mazaunin Abuja, Najeriya. Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah yana so ku tambaya mun masana su yi mun bayanin abubuwan da ke kawo ambaliyar ruwa. A bana an samu ambaliyar ruwa sosai a sassa daban-daban. Shin ko hakan na da alaƙa da sauyin yanayi da masana ke faɗa? Mai tambaya Sa'idu Abdullahi da Maturu. To bari mu fara da ansoshin tambaya kan kasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa da kuma waɗanda ke amfani da harshen faransanci idan mai tambaya malam garba wayis da sauran masu saurare na tare da mu ga ansoshin da wakiliyarmu a da magaran tamar abari ta samo daga malam musa alasan malamin fasaha kuma masanin tattalin arziki a jami'ar andre salifu da ke da magaran da dr siddo adamu malamin faransanci a jami'ar ta andre salifu da ke da magaran ga Malam Musa Alasan da bayani kan kasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa. Kasashen da suke aiki da sefa sai in ce a duk duniya kasashe goma sha hudu ne kenan abin da ya kamata na farko a sani menene shi ake cewa kuɗin sefa kuɗi na sefa yana nihin kuɗi na kasashe renan horon shi wanda suke a kasashen afirka to kenan ko an ce masu aiki da sefa a kasashen sai kasashen afirka to a duka kasashen afirka masu aiki da sefa kasashe goma sha hudu ne akwai kasashe takwas na afirka ta yamma akwai kasashe shida na afirka ta tsakiya wannan su ne suke aiki da sefa kenan kudin wanda kowance wanda horon shi tawa mulkin mallaka don saboda na ce reno a fahimta da kyau kenan kasashen afirka wanda horon shi tawa mulkin mallaka su ne faransa tawa ta kirkiro musu kuɗin su ta sa mushi suna sefa su kuma wannan kasashen da na ce takwas na afirka ta yamma su ne wanda suke karkashin kungiya wanda ake cewa iyomuwa wa'anne ne iyomuwa kasashe na afirka ta yamma wanda suke da cikin gungu masu aiki da kuɗi bai ɗaya kuma suke da tsarin kasuwanci da tattalin arziki ɗaya wanda ake cewa iyomuwa wanda ya shahi niger benin burkina faso mali senegal cote d'ivoire eh, togo da kuma gini wannan kasashe su ne takwas na afirka ta yamma masu aiki da sefa na ce kuma akwai kasashe guda shida na afirka ta tsakiya wanda isu ma horon shi ta mulkin mallaka eh, wanda sun hada akwai kamaru akwai chad akwai central africa afirka ta tsakiya akwai gabon akwai gine equatorial kuma akwai congo wannan kasashe guda shida na afirka ta tsakiya su ne kuma kasashe masu aiki da kuɗin sefa in an hada da wancan kasashe guda takwas na afirka ta yamma kenan su ne kasashe goma sha hudu wanda suke aiki da kuɗin sefa sai kuma ansar tambaya kan kasashen da ke amfani da harshen faransanci ga dakta na gode ni ne dr sido adamu daga jami'ar university andres alifu na zender ina koyar a wajen harshen faransanci insha Allah zan muku amsa tambayoyi harshen faransanci dai ana dauke shi kamar harshuna da wayanda a ake magana masu yawa a cikin duniya an dauke shi kamar gurbin shi na wajen tara a duniya cikin harsuna da ake magana cikin nahiyar afirka kasashe goma sha shida suke magana faransanci ko sun da ke faranshi kamar harshe na aiki ko harshen koyarwa ko harshen batutuwa tsakankani eh, mutane su mun koma kamar me aka ce ma eh, wajen bangaren francophonie kun san kamar yadda cikin harkan english akwai commonwealth aka ne kuma cikin harkar horancanci akwai wanda aka ce ma organization international de la francophonie wanga kungiya ce ta musamman wadda a cikin shi akwai kasashe akwai gwamnatoci to ana dauke su kamar kasashe 88 ne cikin wannan kungiyar duk wayanda suke mu'amala da faranshi da harakar da maka ce faranshi a cikin kasashen 88 suke akwai kasashe 54 wayanga dindindin su suna cikin kungiya ya shiga sahun gaba na mutane wayanda suke harshen faranshanci maka ce mambar asushi an dauki kaman nahiyar afirka kaman republic democratic na congo shine ya yi kowa zaman masu 'yan harshen faranshi an dauki kaman wajen mutanen kasa an dauke su kamar mutane eh, miliyan saba'in da takwas nan kenan shine ya ya shiga sahun gaba na mutane waɗanda suke harshen faranshanci banci waɗanda kasashe a cikin 88 kin akwai wayansu kasashe 27 wayanga ana ce musu kasashe observator kamar su masu 'yan sa ido ne za a ce hakan ga suna ta kallo suna da ra'ayin faransanci suna da ra'ayi kungiyar kai na ya mm, ce organization international de la francophonie to kungiya ce ta musamman wanda ya ce kula da harkan kamar a ce zabe eh, suna da magana a ciki a ce harkan harshen ma karanta sheshi koyarwa da eh, harkan kudade da harkan mu'amala tare da mutane nagode Yanzu kuma sai ansar tambaya kan abubuwan da ke haddasa ambaliyar ruwa. Idan mai tambaya Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu na tare da mu ga ansarka da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga masani a fannin yanayi Dr. Ayuba Tumba Kwabe. na kwalejin koyar da malanta ta tarayya da ke yola adamawa najeriya wanda ya ce wannan tambaya na kan me yake kawo ambaliya ruwa tambaya ne wanda yana da kyau saboda zai ilmantar da al'umma sosai in aka ce ambaliya wato a samu lokaci ne da aka yi tsananin ruwan sama wanda kuwa ya cika koguna har gaba ya kuma shiga cikin gwanaki da kuma har inda gidaje mutane suke wanda ba a yi zato ba to in ta faru a haka nan za a ce ai ambaliya To ababin da suke kawo ambaliya ruwa suna nan kamar haka. Na ɗaya wato canji yanayi ko kuma sauyi yanayi in ji Hausawa. Wanda tabas yana iya kawo canji cikin ruwan sama. Wanda a waɗansu wurare akan kasance a yi ruwa sosai wanda zai kawo matsala ga al'umma. Ruwa na kuma yakan iya ya cika wato koguna da suke a wurin. to mudu wa'annan koguna suka su cuku da ruwa har zuwa gaba kaga dai ba za a yi tsira ba zai bi inda ba a yi zota ba zai shiga cikin gwanaki ta yi barna zaka tana iya shiga cikin gidajen mutane musamman wanda suke da gidaje a gaba na koguna wannan hatsari ne kaga dole suna cikin ambaliya ruwa na biyu shine wato Eh, tafki da muke da shi wato tafki ana ce da shi a turance dam ko in an samu dam wanda a ta dama da niya saboda a tara ruwa wanda al'umma suka iya su yi amfani da ita da rani ko ta waje eh, noma ko ta bawa dabobi yakan iya ya cika da ruwa sosai to in ba a lura ana ziyarci wayannan tafke ana ga yanda ruwan da ke tarowa a ciki ana sake ta yadda za ta tafi a hankali ba tare da za ta kawo ambaliya ba ran da ta fashe ko kuma ta tsage to ruwa zai soka ne kamar bala'i e, eh, ala misali shekarun da suka gabata akwai wanda aka taba yi a jihar plateau a cikin jos lokacin da wani dam ko kuma tafkin da ake kira lamingo dam wanda aka mance da ita aka yi tsananin ruwa a jihar plateau lokacin ya cika wannan tafki nan sai tafki na ta tsage ta bi hanyanta har cikin al'umma ya ɗebe mutane rukuba da shauran lokacin haka ma a shekarun da suka gabata a taɓa yi a jihar kano lokacin da wata dam ta tsage ta ɗibi jama'a to kaga na biyu kenan cikin abubuwan da suke kawo ambaliya ruwa na uku shine halinmu adam inda ya kamata mu gyara mu mu ba mu iya gyara za ka gawa 'yansu su yi gidajensu a gababuwa na ruwa na magudanar ruwa wanda koyaushe in aka yi ruwa komen kankantan wata rana yaka iya shiga cikin gidaje amma musamman za ka ga cikin gari gashi da ai lambatu lambatu na ai da dalili aka yi saboda aka yi ruwa komai yawa komai kankanta ruwan zai su shiga cikin wainan lambatu su gangara zuwa cikin koguna sai koguna kuma su kai su zuwa teku amma saboda jahilici zan ce za ka ga mutane za su cika na cikin gari da kasa da deti lokacin da aka yi sanani ruwan sama ruwan da ta zuba daga sama wanda ya kamata ta gangara cikin lambatu za ka ga babu number two dole ne ta shiga wa mutane gida kaga wannan ya kawo ambaliya na hudu wanda yake kawo ambaliya ruwa mu ba mu da wani a kasan afirka ba mu da shi a nigeria ana samun saboda kasashen turai da asia wanda akwai tsanani sanyi saboda zaka ga ruwan sama zai daskare a kan duwatsu ya zama kamar kankara wato ana kira ice cap sai dai mutane mu su ga a tv in an nuna kasashe waje amma afirka saboda tsananin zafi ba mu samunta to lokacin da yanayi ya canju ya dan kara zafi zaka ga wannan ruwan da take a kankara take a sama duwatsuna za su narke narkewansu kuma suna yana kasancewa babban ruwa ne zai saka kuma da ƙarfi da yawa bisa kan dutse nan sai ya shiga cikin jama'a shine kana gani a kasashen america da ingila da irin su malaysia ta waje gefen himalayas mountain wato dutsen himalayas na ana samu ire su yana ba da kashi ga mutane india da mutane indonesia da su malaysia da ire su a gefen can din saboda su suna samun da dama wa'annan ruwan kankara a saman dutse to wa'annan ne wanda abubuwa ko kuma ababi da za mu ce shi yake kasance yana kawo mana ambaliya ruwa to yanayin canji yawan sauyi yanayin yana nan ko ta ina a duniya eh, yana shafi kowane ƙasa amma dai ba duk kowane ƙasa na kuma take samu tsananin ruwan sama saboda canji yanayi ba akwai waɗansu ma mamako su samu tsananin ruwa sama saka gani sa su samu drought wata rashin ruwa to haka abun ya kasance haka dai za mu iya mu ce ina abubuwa ne suke kawo mana ambaliya ruwa a cikin rayuwarmu to allah sa mu fahimta mu kuma dace to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin dr siddu adamu da malam musa alasan malamai a jami'ar andre salihu da ke da magaran da kuma dr ayuba tumba kwabe na kwalejin koyar da malanta ta yola jihar adamawar najeriya sai kuma wakilanmu tamar abari da muhammad salisu lado da kuma wanda ya ba da umarni daniel brown da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goban idan allah ya kai mu wassalam To masu sauraron mu kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. Thank you. yanzu kuma ga murtala faru sanyin na da shiri na gaba wasanni a takaice kungiyar kwallon kafar manchester united ta ingila ta kuma shan kashi karo na biyu a jeriya gasar premier ta bana bayan da a yau asabar brentford ta lallasa ta da zunzurutun ce hudu da nema brentford ta zura duka kwallayen hudu ne a cikin mintuna talatin a rabin lokacin wasan na farko a wasan wadda shahararren dan wasan gaba na united in cristiano ronaldo ya soma karon farko a kakar wasanni ta bana wannan ne kuma wasa ta bakwai a jere da united din take shan kashi wanda shine zango mafi muni da kungiyar ta sama tun daga shekara ta 1936 wannan lamari kuma ya kara zafafa jan aiki da ke gaban sabon kocin kungiyar eric ten hag wanda ya shigo da manufar farfaduwa tare da gina kungiyar a sauran wasannin gasar ta premier da aka fafata mako na biyu a yau mai rike da bin gasar wato manchester city ta kuma samun nasara wannan karo a kan bournemouth da ci hudu da nema arsenal ma ta sami nasara karo na biyu tare da doki leicester city da ci hudu da biyu yayin da ita ko aston villa ta yi galaba a kan everton da ci biyu da daya masu bibiyar sha'anin kwallon kafar turai a fadin duniya na ci gaba da mamaki a yayin da wasu ke bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da rashin shahararren dan wasan kasar argentina da ke takale da a kungiyar psg ta kasar faransa lionel messi daga cikin jerin 'yan takarar gwarzon dan kwallon duniya na wannan shekara to sai dai kuma babban abokin karawarsa cristiano ronaldo dan kasar portugal da ke taka leda a manchester united ya sami shiga a jerin 'yan takarar 30 na babbar lambar yabon da aka fitar a jiya juma'a messi wanda shine ya lashe lambar a shekarar da ta gabata ta 2021 wanda kuma shine karo na bakwai da yake lashe gasar fiye da kowa a duniya ya kasance cikin 'yan takara na kowace shekara tun daga shekara ta 2006 manazarta lamuran wasanni da dama na ta'allaka rashin shigarsa a cikin 'yan takarar na bana da barin kungiyarsa ta barcelona zuwa psg inda ya sami zura kwallaye goma sha ɗaya kacal tun sa'ad da ya koma kungiyar a bara masu fashin baki na ganin cewa tauraruwar dan wasan bata haska kamar yadda aka yi hasashe ba kasancewar kungiyar ta psg ta saye shi ne sakamakon kwaɗayin da take da shi na lashe gasar zakarun turai wanda har kawo yanzu bata kai ga nasarar lashewa ba. ko bayan messi ma takwaransa na kungiyar ta psg dan kasar brazil wato nema shi ma bai sami shiga a cikin 'yan takarar na bana ba to sai dai hankali ya karkata kan dan wasan kasar faransa da real madrid karim benzema da ke cikin 'yan takarar wanda wasu ke ganin yana da alamun lashe lambar ta bana bayan da ya taimaka wa kungiyarsa ta sami lashe gasar La Liga da ta gabata da kuma gasar zakarun turai karo na goma sha hudu a tarihi. Kungiyar ta Real Madrid da ya ce ke kan gaba da yawan 'yan takarar lambar yabon da take da 'yan wasa biyar ciki har da mai tsaron gida tibo courtois da sabon cefanenta daga chelsea antonio rudiga to a gaishe ka amma karkai nisa za ka gabatar mana da labarai amman a takaice. jirgin ruwan dakon kaya na farko da majalisar ɗinkin duniya ta hayarsa domin ɗauko hatsi daga ukraine zuwa afirka ya isa a kasar ta ukraine a jiya juma'a ana sa ran jirgin ruwan zai ɗauki kashin farko na kayayyakin abincin tallafi zuwa nahiyar afirka a ƙarƙashin wani shiri da majalisar Dinkin duniya ke ɗaukar nauyinsa domin sufurin hatsi da suka makale sakamakon yakin da rasha take yi da ukraine tare kuma da taimakawa wajen rage matsalar karancin abinci a faɗin duniya. majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da gaggauta samar da damar isa ga tashar makamashin nukiliya a yayin da rasha da ukraine a jiya juma'a suka koma zargin juna da harba makamai a kusa da tashar jami'an kasar ukraine sun ce dakarun rasha sun harba rokoki fiye da arba'in a birnin mahanit wanda yake tsallaken kogin naifa da ke kusa da tashar rasha kuma ta zargi ukraine da harba makamai kan tashar amma dai an ba da rahoton gwamnati kazamin fada tare da harba rokoki a kusa da tashar a ranar juma'a rundunar sojin saman kasar china za ta aiki da jiragen yakin ta zuwa thailand domin wani atisayen haɗin gwiwa da sojojin thailand ɗin a gobe lahadi atisayen zai kunshi lugudan wuta na jiragen sama kan wasu abubuwa da aka auna a ƙasa da kuma girke tarin dakaru kalilan da masu yawa a cewar ma'aikatar tsaron china 'yan kasar iran sun bayyana yabo kan harin da aka kai wa mawallafi salman rushdie wanda aka kwashe kusan shekaru goma ana farautarsa sakamakon wata fatawa da babban shugaban addini marigayi ayatullah ruhullah Khomeini ya bayar na cewa a kashe shi har yanzu dai ba a kai ga To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe da Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabon shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faris Sanyina da ya tani gabatar da shirin da Daniel Brown wanda ya hada da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Ibrahim kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.